assalamu alaikum malam wai wannan maganin girman nonon da kake siyarwa na gari wannan buhun da kake ɗagawa yana yi haka tambayoyi suke zuwa ni kuma sai in ce amsar tana wajen waɗanda suka siya suka yi amfani da shi tunda wannan gida ne yanzu ya zama social media ko ina ana ganin ka a duniya wanda yake america germany italy saudiya kano katsina jigawa niger lagos ibadan duk suna kallo kuma suna saya kuma suna comment to wannan za ku karɓa ganin amsa a kan abubuwan da suke wannan maganin girman nono da nake magana ba wai girman nono yake kaɗai ba ƙarin bayani zan yi da yawa yau wannan shi yasa muke 3 in 1 kuma yana aiki a wannan abubuwa da muka faɗa guda uku insha Allahu in dai mace za ta yi amfani da shi zai mata wannan na farko idan mace ta ya tattamuki yani tuwon nonon ya tattamuki zai kumbura da tuwon nonon kuma in ya kumbura nonon ta zai kumbura sannan idan nonon ƙanana ne wanda ya zamanto da suna da girma kuma wani yanayi ya zo na rashin lafiya ko wani abu suka zama ƙanana shi ma zai kumbura nonon kuma ya dawo cikin asalinsa wannan maganin nono da muke magana za ka ga wadda take da shekara hamsin ma ta yi kuma nonukanta sun cika insha Allah arba'in kai har 'yan mata waɗanda ake ganin kamar yadda na faɗa a wani bidiyo wa iya billahi an ɗan yi wasa an ɗan yi yawace yawace to za ki yi amfani da wannan nonon zai dawo miki da martabaki wato 'yan mata suna amfani da wannan matan aure suna amfani da wannan idan kina shayarwa kina tsoron in kin yaye nonon ki yana mutsewa yake tanɗewa to kafin ki yaye za ki yi amfani da wannan wata kuma sai ta shayar ta gama ta yayi sannan nonon zai zamanto ya kumbura ya riƙa mata zafi yana mata ciwo to wannan za ki rika amfani da shi ke ma kafin yayi idan ciki ya girma za ki yi amfani da wannan nonon shi yasa na ce mai ciki tana amfani da shi budurwa tana amfani da shi mata aure tana amfani da shi wannan shine garin da muke magana na buhun nono wanda mun riga mun sha tallarsa ba adadi tambayoyi ne suka yawa akan shi shi yasa muke ƙarin bayani sannan kuma abin da na ce a shi wannan gari ba wai girman nono kawai yake ba kamar da na ce 3 in 1 na farko yana cika girman nono ya tsayar da shi ya kumburar da shi ya ƙara ruwa kai ko shayarwa kike ba ruwan nono kika yi amfani da wannan garin za ki ga yadda ruwan nono yake bulbulowa kuma yaron ya sha ke ma ki samu lafiya yaro ya samu lafiya sannan macen da ta zamanto ba ta da hips baya wanda ya zamanto ita ma rashin lafiya ne ya kawo wannan ko wata matsala ce ta jawo wannan rashin hips din in kika yi amfani da wannan hips ɗinki zai fito insha Allahu sannan daɗin daɗi mata masu bilicin ku daina mata masu bilicin ku daina asara kuɗin mai wannan garin wallahi in kina shan shi jikinki zai yi fes fes za ki ga kamar kina shafa wani mai ko kuma kina amfani da wani sabulu shi yasa ya ansa sunansa 3 in 1 wato abu ɗaya ne amma yana aiki uku girman nono girman baya sannan kuma zai gyara fata ga yanan kullum in ya samu yakan yanki amma in dai mun haɗa kamar yadda muka alkawari ba ma iya bin kowa mu ce masa mun haɗa to amma yanzu ya samu idan Allah ya sa da rabanki sai ki tuntuɓe mu ke ma ki samu rabanki wai gyara kayan ka bai taɓa sama sauke mu raba ba ƙalubalen ku maza ya kamata ku riƙa yin irin yadda 'yan uwan abokanan zaman mu suke abin mamaki idan na yi tallan wannan garin wallahi za ku yi mamakin ƙabilun da suke siyan ma matansu amma sai ka ga mu wai hausa wai ni na rasa irin halin mu kai da kai aka lalata nonon nan kai da kai za ka amfana kuma duk kuɗin da za ta kashe kai take kashe mawa kai dai kai ne ake so a gyara mawa amma kuma sai ka ga bidiyo sai ka yi burus kila ma ka je ka je ko wata magana in ka saya a gyara idan aka gyara gyaran ka ne gyaran ta ne kuma idan ka ya daina zuwa wajen masu can cingam da masu katon gilas wasu ma duk ciko ne saboda haka ga na gaskiya da gaskiya duk wanda take bukata sai ta tuɓe mu duk wanda zai sayi ma uwar gida da amarya sai su tuntuɓe mu sai mun ji ku